kana daga cikin waɗanda suka cike tallafin kuɗi na Global Fund kuma har yanzu baka ji alat ba wato baka ji an turo ma kuɗinka ba Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkamu da sake kasancewa da ku a wannan channel mai albarka Hikima TV kada ku manta idan wannan shine zuwan ka na farko ka danna subscribe sannan ka danna mana ƙararrawar sanarwa kamar yadda kuka ji na faɗa shin kana ɗaya daga cikin waɗanda suka cike tallafin kuɗi na sababal fawon kuma har yanzu baka ji an turo maka kuɗi ba wato ba turo maka alat ba to ka ƙara haƙuri muddin har an dai kira ka ko kuma an yi biyar verifying ɗinka to insha Allahu ka sa ran za a turo maka da kuɗinka na sababin refund mutane su ƙara haƙuri duk wanda ya kasance an yi verifying nashi to ya kwantar da hankalinsa. domin kuwa ko an kira shi ko ba kira shi ba insha Allah za a turo masa kuɗinsa kamar dai yadda mutane da dama suka sani a baya an tura mutane da dama kuɗinsu wanda wasu aka tura musu dubu talatin sau uku ya kama dubu casa'in wasu kuma aka tura musu dubu hamsin hamsin sau uku ya kama dubu ɗari da hamsin sai kuma daga baya shekaran jiya ranar alhamis zuwa juma'a zuwa kuma ranar asabar aka kara tura wasu kuɗaɗen su wato waɗanda suka cike kwana-kwanan can wanda suka cike masu masu MSME waɗanda ake cike iya mutum ɗaya ba mai kamfani ba kuma haka ma an tura wasu wanda suke da facebook ne Zenith Bank su Wema Bank ne dai sauransu amma kuma wasu sun cike kuma har yanzu ba a turo musu ba to ku ci gaba da haƙuri ku kwantar da hankalinku insha Allahu nan gaba kaɗan kuma waɗanda aka cike wannan da kuka cike za a fara za a ci gaba da tura muku muddin dai an yi verifying ɗinka wato verify ɗinka shine a lokacin da ka yi register idan ka koma ka je kai login za ka ga sun yi verify ɗinka wanda daga farko ba sa verifying za ka ga a captcha yake to daga baya kuma sai su yi verifying wasu suna ganin kamar dole an kira su sannan za a tura musu wannan kuɗin a ko an kira ka ko ba kira ka ba muddin da an yi verifying ka to insha Allah ka sa a ranka za a tura maka wannan kuɗin sannan kuma wasu suna ga kamar sai an yi verifying na CAC su to gaskiya magana sahiha shine yawancin waɗanda aka tura waɗanda aka biyar fine na CAC ne amma kuma akwai waɗanda ba biyar Verfans na CS su ba amma kuma an tura musu kuɗin saboda haka kai ma kada ka fidda din dai ka yi Verifying account ɗin ka yi Verifying sannan sun ka ta yi Verifying ko ba ta yi Verifying ba to ka kwana cikin yadi domin kuwa har yanzu a cikin mutanen da za a tura ba a yi rabin mutanen da za a tura ba ka kuma saboda haka kada ka fidda ran cewa ai ai baka ciki saboda a cikin waɗanda suka yi Verifying na CS su akwai waɗanda har yanzu ba a tura musu ba sannan kuma akwai waɗanda ba su yi Verifying na CS ba su kuma har yanzu an tura musu wasu kuma ba a tura musu ba da haka a kwantar da hankalin insha Allah kuɗin South Bound za a turo sannan kuma akwai waɗanda suke yada jita kan cewa wai banda Kano banda Kaduna banda Kaduna da dai sauran wasu jihohi suna yanke ko kuma ware wasu jihohi suna cewa banda su kuɗin South Bound to wannan ba gaskiya bane domin kuwa ba su fidda sanarwar kan cewa ba za su tura waɗannan jihohi da na lissafo ba da haka muddin dai an kira ka ko kuma ba kira ka ba in dai har CS aka yi account ɗin ka yi to insha Allah ka kwana cikin shiri za a iya turo maka daga nan zuwa kowane lokaci. Kamar yadda muka samu sanarwa sun ce ana ƙoƙarin a ga an saita komai ne ya zamana ana iya tura kuɗi mai yawa a lokaci guda, wato ana iya tura mutane da yawa a lokaci guda kamar a tura kuɗin duk a lokaci ɗaya ko kuma dai wani makamancin haka. To koma dai mene ne kawai dai mu ci gaba da haƙuri in sha Allahu za a turo. kuma kada a manta kuɗin tsawar fan ba bashi bane kyauta ne duk wanda Allah ya sa ya samu to wannan abu garaɓasa ne ko a ce kyauta ne dai wanda aka ba da shi ba wani miyar za a yi ba saboda haka insha Allah kowa da kowa za a turo masa a ci gaba da haƙuri kuma kar kowa ɗaga hankalinsa na gode